والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ɗaya ga watan da ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da takwas ga watan Januwari shekara ta 2019 muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'id fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 115 daga sama بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زين الخطيب البغدادي رحمه الله بهلا حقيقه wato khadibul bagdadi Allah ya masa rahama ya tsawaita bayani game da rihila wato bi zikir me man ala shekin ku da ambatan wanda ya yi rihila zuwa ga wani malami yana neman ulowar isnad an gani ya yi tafiya zuwa ga wani malami yana neman isnadi wanda yake ali sai ya rasu kafin ɗalibin kafin ɗalibin ya samu riba da cimma burinsa wato shi ɗalibin da ya tafiya yana neman isnadi wanda yake ali ɗalibin ya rasu kafin ya cimma burinsa hakika ya kasance magabatanmu Allah ya musu rahama wato suna yin bakin ciki suna nadama akan kubucewan malamin da suka yi zamani da shi amma malamin ya rasu ba su karɓi ilimi daga gare shi ba babban malami ya rayu a cikin zamani su kuma ɗaliban ilimi ne su ma rayu a wannan zamanin har wannan malami ya gama yin yayinsa har ya rasu ba su fa'idantu da shi ba an gane wani ko to magabatanmu sukan yi bakin ciki sukan yi nadama akan haka to kai kana yin bakin ciki akan haka a ce kayi zamani da wani babban malami amma har malamin ya rasu baka fa'idantu da iliminsa ba kai kana damuwa to idan baka damuwa to ya nuna baka yi koyi da magabata ba na'am fahada abdullahi ibn daud to ga abdullahi ibn daud nan al ya kuli yana cewa yace ya kasance sababin shiga na can basra wato na je wannan garin basra ne daɗin gamu da wato wani malami ana kira shi ibn aun a lokacin da na kai zuwa ga wani gada na bani dara mm. sunan wani kabila ne mm. sai labarin rasuwar ibn aun sai ya zo mun mm. na hau kan gada kenan ina so in shiga cikin garin sai labarin rasuwar ibn aun ya zo mun Allah ya masa rahama sai ya shiga cikin zuciya na abinda Allah kaɗai ya sani na bakin ciki da nadama ban samu haduwa da malam ba har ya rasu qultu wallahu bihi alim min shiddati al-huzn sai nace abinda ake nufi da abinda yake nufi da Allahu bihi alim abinda Allah ya fi kowa sani dangane da tsananin bakin ciki da ainihin damuwa duk dai bakin ciki mm, na kubucewan wannan malami mm. al'alam mm. ko kubucewan wannan malami wanda yake alami ne na addini kafin in fa'idantu da shi kafin in fa'idantu da ruwan daɗin shi wanda yake tatacce ko da yake Allah shi ya fi sani wato da yawa daga cikin magabatanmu Allah ya musu rahama sun yi rigila zuwa ga garuruwa daban-daban saboda neman ilimi kawai daga cikinsu akwai wanda ya samu nasara kuma wato ya samu riba da abin da yake nufi daga cikinsu akwai wanda ya riski malamin yana cikin tsananin rashin lafiya ga dai malam ya haɗu da shi amma kuma malam ba dama ya yi karatu a wajen shi tunda malam na cikin tsananin rashin lafiya a lokacin nan daga cikinsu akwai wanda ya riski malam alhali wato ɗalibai ko mutane sun sanya malam a cikin turbaya an binne ya zo ya cimma malam an riga an binne shi sun kasance suna yin nadama suna cizon yatsan nadama akan kubucewan ainihin irin wa'annan malamai babu makawa ga ɗalibin ilimi ya ribauta da ainihin rayuwar malamai idan malamai suna raye ya tsaya ya dage ya fa'idantu da su ya gurfana da ainihin gwiwar shi tare da su ya yi karatu kuma ya sha daga ainihin ruwan daɗinsu wanda yake tatacce kafin lokaci ya kubuce imamu zahabi ya ambata a cikin siyarwa Labin nubala inda ma tarjama ishaq bin al-furat a lokacin da yake ba mu tarjama tarihin wato ishaq bin al-furat anna thalathatan min al-ulama matu fi waqtin wahid cewa akwai malamai uku a lokacin da suka mutu a lokaci daya lokaci daya manyan malamai uku suka tafi kai imamu zahabi ya ce misalin waɗannan malamai guda uku idan ya zama to birni ya wofinta daga gare su a shekara ɗaya to hakika na kasu ya bayyana ga wannan birnin an gane eh Allah shi kiyaye eh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه an karɓo daga Imran bin Hussein Allah ya ƙara musu yadda cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallah sai manzan Allah ya rafkanuwa sai ya yi sujada sujada biyu sannan sai ya yi tahiya sa'annan sai ya yi sallama abu dawud ya ruwaito wannan da tirmidhi kuma ya ce hadisin isnadish hasan shi kuma hakim ya inganta shi to me za mu ce akan nan idan mutum ya yi tahiya sa'an nan sai ya yi sallama a idan mutum ya yi rafkanuwa sai ya yi sujada sujada biyu shin zai tahiya kafin ya yi sallama an mutum zai kabli hmm? idan mutum su jira kabili zai yi idan ya gama su jira kabili sai kuma ya mi zai ta giya ko kuma sallama kawai zai yi hmm? na? in kabili ya ne? to wannan hadisi yanzu kabili ne ko ba hadi annabi ya yi musu sallah sai ya yi rafkan ruwa da ya yi rafkan ruwa sai ya yi sujada sujada biyu kaga ya yi ƙabli ke ko sannan sai ya yi tahiya sannan sai ya sallama hmm? kaga babban abin da mu yi tambaya mu ce hadisi ya inganta ko ya isnadin hadisin kaga hadisi isnadin shi bai inganta ba an gane wannan ko Ta saboda haka lafazin din nan mata shahada din nan ibn sirin yana cewa lam asma bi tashahhud shay'an wato ban taba jin wani hujja game da tahiyya ba an gane imam al-bayhaqi ya za'afa wannan hadisin da ibn abdul bar da ibn al-munzir yana cewa la ahasibu tashahhud fi sujudi sahw ni ba na taba tunanin tahiyya a cikin sujadar rafkanuwa yazbutu yana tabbata shi yana ganin tahiyya a cikin sujadar rafkanuwa baya tabbata bai inganta ba an gano ku da yawa daga cikin malamai suna cewa inna hu laysa fihi zikr tashahhud cewa babu a cikin hadisin da ya inganta ba maganan ambatan tahiya wa inna man farada bihi ash'as bin abdul malik wanda ya kadaitu da ambatan tahiya din bayan an yi sujadar rabkan ruwa wani mutum ne mai suna ash'as bin abdul malik eh, al-hamrani wa qad khalafa ghayrahu min al-hufaz hakika ya saba ma waninsa daga cikin hufaz da yawa daga cikin hufaz da suka ruwaito wannan hadisi sun ruwaito shi babu tayya to dama idan ya zama to mutum sika ne sai ya ruwaito hadisi wanda ya saba ma manhuwa ausa minhu ya zama kenan ya zama shaz ko kuma sika ya saba ma sikat duk ya zama shaz to saboda haka ambatan tahiya a wannan ruwaya shaz ne misali an gane wannan ko نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء إذا شك أهلكم في صلاته idan ɗayanku ya yi shakka a cikin sallansa bai sani ba nawa ya sallata shin raka uku ya sallata ko raka hudu bai sani ba yana cikin shakka to ya jefar da shakka din sai ya yi gini a kan abin da ya sakankanci to yanzu ya ra'ayi a yi an ce ya jefar da shakka ya yi gini a kan mai abin da ya sakankanci to ya za a yi mutum ya jefar da shakka kenan idan mutum yana shakka uku ne ko hudu in an ce jefar da shakka sai ya sai ya dauka raka uku ne kawai ko da zaran ya dauka raka uku ne to ya jefar da shakka na hudun shakka ne ko to tunda na hudu shakka ne sai ya wurgar da shi sai ya ɗauka yanzu raka uku ne an gane to ya ɗauka raka uku ne sai ya kaga zai ciko raka a ɗauke nan zai ciko raka ɗaya an gane yawwa yawwa sannan an ce sun ma wal yabri alamar sai kana ya yi gini akan abin da ya sakankance kenan akan raka uku sai ya gini akan raka uku ya ƙaro raka ɗaya in ya ƙaro raka ɗaya sa'annan ya zauna ya tahiya sa'annan ya yi sujada sujada biyu kafin ya yi sallama idan ya kasance ya yi sallah raka'a biyar ne to wannan sujada da ya nan wannan sujadan da ya nan na kabili sun zamanto kaman shafa'i gare shi sun zamanto wato ya hada da wannan raka'a na biyar din da wannan sujadan da ya yi sai ya tsaya matsayin kamar raka a biyu kenan an gane sun zamanto masa shafa'i ga ainihin sallansa sun zama kamar raka a biyu kamar yayi nafila kenan ko yanzu yayi nafila raka a biyu kuma raka a hudu shi na nan can in ya kasance yayi sallah cikakke a kaddara da ya dauka cewa raka a uku ne sai ya karo raka a ɗaya ko to a kaddara cewa da ya dauka raka a uku ne ashe raka a hudu ne kaga ashe raka'a ya cika sai ya ɗauka bai cika ba sai raka'a daya ɗaya to sai ya yi sujada kana ta targimar da shaidan to wannan sujada ya zama me ya zama turmuza hancin shaytan kenan ko shine ma'ana in ya kasance ya yi sallah biyar to wannan sujada da ya ya zama to shafa'i gare shi ga sallar shi in ya kasance ya yi sallah cikakke a kaddara da ya kawo raka ɗayan nan ashe daidai ne ashe dama da gaske raka uku yayi wannan shine na hudu ko to saboda kawalin wannan jada da yayi kaman ya wulakanta shedan kenan ya turmuza hancin shi ta kowane bangare babu hasara an gano wannan ko rawahu muslim na'am yani bin mas'ud radiyallahu anhu qala to a ka'ida na malikiya idan mutum yana shakka a cikin sallah bai san abin da ya sallata ba kabali zai yi ko ba'adi a ƙa'idar malikiya ji mutum zai yi ko to amma nan mai aka yi a ganin kabali aka yi saka anan wajen an saba ma ainihin usul na malik ga mutumin da yake shakka fi kamali salati an gane to kaga anan wajen har suka ce ma wa shakku fil nuqsan ka tahaqqi shakka a cikin ragi kaman tabbatarwa ne idan mutum yana shakka yana ganin kaman ya rage to ya rage ne ma to abin nan duk wanda ya shakka akan wata wani raka ya kawo wannan abin da yake shakka sai yin sujada ba'da salam kun gane amma wannan hadisin an yi sujada qabla salam an gane to kaga wannan hadisin ya dace da usul na Imam Shafi'i dama Imam Shafi'i shi a ka'idar shi qabla ake yi mai kullugo duk wani abin da mutum yayi ko rage mutum yayi ko ƙari mutum yayi zai sujada ne qabla salam sannan a wajen ga usul na imamu ahmad dama shi bai da matsala duk inda annabi ya yi ƙabili zai yi ƙabili inda ya yi ba'adi zai yi ba'adi sannan usul na zahiriya ba matsala su ma sun ce za a tsaya ne kawai daidai wurin da annabi ya yi sujada za mu duba a cikin sallah duk wuraren da annabi ya yi sujada na ƙabili ƙabili za mu yi inda ya yi ba'adi ba'adi ne sannan ba za mu yi kiyasi ba ba za mu ƙara a kan shi ba a gane ko to amma abu hanifa shi ya ce dama ba a ji ake yi kullum kaga wannan ka'ida a wajen wannan hadisi wato ya saba ma ka'ida na abu hanifa ya saba ma ka'ida na imam malik bin anas rahimahu Allah ya musu rahama ga baki daya saboda haka a nan wajen an yi kabili ne shi na'am وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yi sallah a lokacin da annabi yi sallama daga sallah sai aka ce masa ya lalla. shin wani abu ya faru cikin sallah ne ya rasulullah Kawai wa ma ka. sai annabi ce ne wannan da ya faru qalu da kaza wa kaza kace ya ka yi sallah kaza da kaza hmm. kamar dai an rage wani abu hmm. eh qala fa sanari ilayhi to da annabi ya ji wannan nan take sai annabi ya lankwasa kafafuwansa ya fuskanci alƙibla sai ya yi sujada sujada biyu sa'annan sai ya yi sallama to bayan ya yi sallama nan sujada me yayi ya yi ba'adi ko amma me yasa ya ba'adi saboda ya riga ya yi sallama a gane idan mutum ya kamata ya yi ƙabli sai ya manta ya yi sallama sai aka tunatar da shi yanzu ya zai gyara sai ya yi ba a ciko ko ba ba to da ya gama sai ya fuskanci mutane فقال نعم إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به yace lalle yanda lamarin yake da a ce wani abu ya faru a cikin sallah kuma na sani takdir innahu law hadatha fi salati shay'un da a ce wani abu ya faru a cikin sallah eh mm. fatanabahtu bihi mm. sai na faɗaka da shi ko mm. da wani abu ya faru cikin sallah sai na faɗaka da shi an ba a tukun bihi da na ba ku labari cewa lalle wani abu ya faru amma wani abu ya faru ban faɗaka ba waye faɗakar da ni waye faɗakar da shi mamu ko baka ba shi annabi ya ɗauka sallah ya cika to mamu ne suka nuna ya rasulullah shin wani abu ya faru cikin sallah ne kai kaza da kaza da kaza nan take manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gyara abin da aka yi masa ishara zuwa gare shi sai ce bayan an gama shi ne yake fuskantar mutane ke gaya musu innahu law hadasa fi salati shay'un an ba'atukum bi lalle yadda lamarin yake da a ce wani abu ya faru a cikin sallah na san da shi na fadaka da zan ba ku labarin shi walakin me innama ana basharun mithlukum sai dai cewa fa lalle ni mutum ne misalin ku wajen halitta ba wajen daraja ba ko ko da misali ko da ma mutum ya kasance mutum irin ka ai wani ya fi wani daraja wajen yanayin halitta mutum ne shi yanzu mutum yanzu a Najeriya, ce misali ka daidaita kanka da shugaban kasa ai da kai da shi duwaye mutane ne amma a babu daraja ba kaga ba za ka hada ba to kana iya zamantowa mutum shi ma wancan mutum amma a babu daraja ya ma kau da yawa kun gane ko manzo sallallahu alaihi wasallam wajen halitta mutum ne amma a wajen daraja annabi ne ko manzo kuma fiyayyen halitta an gano wannan ko kaga shikenan dan an ce annabi mutum ne baya nuna cewa da kai da shi darajar ku daya eh dan abin da yake abin da yasa yake mana shi mutum ne dan ya nuna mana wani abu shine me an saka majan sauki yau shine dalili an gane kawai ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa an gane yadda za ka iya mantuwa ni ma ina iya mantuwa fa iza situ fa roni idan na manta ku tunatar da ni wa idza shakka ahadukum fi salati yawa idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallar sa to yayi don abin da yake daidai in ɗayan ku yayi shakka a cikin sallah ya kasa gane raka'a uku ne ko raka'a hudu to yayi don abin da yake mai daidai tsakanin uku da hudu sai ya kirdado wanne ne daidai walitin malai sai ya cika sallah kan shi sannan sai ya yi sujada sujada biyu kabul ko ba a ji a cikin ruwaya na bukari ya cika sa'annan ya yi sallama sannan sai ya sujada wani sujada ya yi ba a ji a gane ko ya cika sallah sa'annan ya yi sallama sannan ya yi sujada na'am wal muslimin ga muslim annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sajada sajdatay sahwi lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi sujada sujada biyu na rafkan nuwa ba'da salam wal kalam bayan sallama da magana bayan me sallama da magana idan mutum ya riga yayi rafkan nuwa da ya rafkan nuwa har ya yi sallama bai tuna ba ya yi sallama lokaci ya tsawaita har ya yi magana da mutane bayan ya yi magana da mutane sannan sai aka gaya mai cewa wani abu ya faru shin a nan wajen za mu ce sallah ya ɓaci domin kada mu manta in ka tuna da usul na malikiya sun ce fa’in ɗala dala aw da min masjid fa dala sujud ko idan ya tsawaita ko ya fita daga masallaci to su jada ya ɓaci a nan wajen kaga manzo Allah ya fita daga masallaci sannan kuma ya tsawaita har ma yi magana da mutane sa'annan sai aka gaya mai cewa an yi rafkan duwa, da aka gaya mai an yi rafkan duwa, sabon sallah aka sake ko kuma wannan sallah aka yi wa fashi wannan sallah aka yi wa fashi an gane wannan ko to shi a ka'ida yin fashin ya fi alkhairi da a sabo da asiyar sabon tufafi a nan wajen saka a gyara sallan shi ya fi alkhairi da da abin a ce a yi sabon sallah kun gane wannan ko to anan wajen dan mutum ya fita daga masallaci yayi magana an gane kowa ya dan tsawaita in ba wai tsawaitan ya sa ya bar wajen gabaki ɗaya ba kusan ba za a ɓata miki sallah ba kun gane wannan ko a cikin wannan hadisin an nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rafkanuwa rafkanuwan nan da gangan yayi ko kuma yana sane ne ya yi rafkanuwan eh dan akwai akwai masu cewa in kaga annabi yayi annabi yana yi ne da gangan dan ai koyi da shi sai kawo wani hadisi inni ansa aw unsa li usanna ko ni ina mantuwa ko kuma a mantar da ni dan ai koyi da ni kaga wannan hadisin bai inganta ba yana cikin motsa amma hadisi ne da ifun jiddan an gane ku ah, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai isar da saƙo in Allah ya bashi wahayi ya isa wa mutane wannan ana kiran wannan wahayi aqwal balagiya maganganu wanda Allah ya wato ya saukan mai dan ya isar da saƙo ga al'umma wajen aqwal albalagiya manzo Allah baya mantuwa in an saukan mai da wahayi ana so ya isar wa mutane Allah yana sanya mala'iku su kewaye shi ta ko ina gaba gare shi da baya gare shi har sai ya isar da wannan saƙo. wanda aka bashi dan ya isar shedan bai sai mai tasiri ba a wannan lokaci an gane wani ku alimul gaibi la yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim saka a lokacin da ake saukar mai da wahayi Allah na turo mala'iku masu gadi security su tsaya har sai manzo Allah ya isar da wannan sako Shi ɗan baya mai tasiri a wannan lokacin kun gane ko to dangane da abin da ya shafi aqwal balagiya manzo Allah baya mantuwa har sai ya isar da sako akwai af'al balagiya af'al balagiya shine bayan annabi ya riga ya isar da wannan sako din wata rana idan yana aikata wani aiki daga cikin wannan sakon zai iya mantawa shine abin da ake magana anan ya riga ya karantar da mu an nuna ma annabi yadda ake sujada a na rafkanuwa sai annabi ya isar da wannan sako zuwa ga al'umma bayan ya riga ya isar al'umma sun san yadda ake yi daga baya wata rana in yana yi zai iya yin rafkanuwa to in yi wannan rafkanuwa din an gane ko dama mutane sun riga sun san yadda ake yi kuma dama mutane sun koya za su gane cewa an yi rafkanuwa shi yasa idan annabi ya yi rafkanuwa sai su ce ya rasulullah kamar wani abu ya faru ko saboda ya riga ya karanta da al'umma sako ya riga ya isa zuwa ga al'umma idan ya zo zai yi aiki sai ya yi rafkanuwa to mutane za su gane ko za su faɗakar da shi to irin wannan yana faruwa kenan wajen isar da saƙo bai yiwa ya rafkanuwa idan ya riga ya isar kowa mutane sun riga sun iya a nan wajen zai iya yin rafkanuwa din in ya yi rafkanuwan mutane kuma sun riga sun iya za su faɗakar da shi kun fahimci wannan ko to kaga a nan wajen yanzu me za mu ce kan wannan hadisin cewa idan ɗayanku yana shakka a cikin sallah ko cewa nani wani za shakka a idza fi salati idan ɗayan ku yana shakka a cikin sallarsa falyataharra Ya yi kirdadan abin da yake daidai shin da wannan hadisin da muka karanta da wancan hadisin na ɗazin wanda me bambancin su lazim karanta wani hadisi ko cewa a idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla a salatan am arba'an falyadrah falyadrah shakk wal yabni ala mastaqana thumma yasjud sajadatayn qabla an yusallim me bambanci tsakanin wannan hadisi da wancan ko kuma ta ɗaya ne wani ya ce duk ɗaya ne shi wancan hadisin ya ce mana idan ɗayan ku yana shakka a cikin sallansa bai sani ba nawa ya sallata shi raka uku ya sallata ko hudu bai sani ba aka ce fal yadrahi shak ya jefar da shakka ɗin wal ne alamar ƙana, sai ya gini a akan abin da ya sakantance sai ya ɗauka raka uku ne sai ya ɗaya. to wannan kenan in ya gama kuma sai ya sujada kabri to nan kuma cewa wa idza shakka ahadukum fi salati idan ɗayan ku yana shakka a cikin sallah falyataharra sawab yayi kirdadan abin da yake daidai falyutimma alai sai ya cika a gare shi kun ce dai ne ba bambanci eh to me bambanci zai fara zai fara kirdadan gaskiya in ya kasa tunawa sai koma ya gini sai ya jefar da shi ya raba shi eh yaya ah, mana akwai bambanci idan yankin dado eh. bai samu daidai ba to ya jefar da wancan sai ya gina akan yakini daidai shi ne uku <laughs> to shi wancan din kamar yadda aran mai faɗa to uku na farkon wancan da aka ce idan ɗayan ku na shakka bai san nawa ya sallata ba shi uku ne ko hudu aka ce ya jefar da shakka kawai an gani bai sani ba wato abin ya yi kankankan wato ya kasa rinjayarwa uku ne ko hudu uku ne ya rasa yin zai rinjayar to kawai sai ya wurgar da shi shi na hudun sai tsaya kan inda ya tabbatar shine uku sai ƙara raka ɗaya kai to shi wannan ya yi raka uku ko kuma ya yi sallah kai to sai yana shakka wai raka uku ne ko raka hudu amma ya rasa yanda zai yi wato a wannan sai ya rinjayar da cewa raka hudu ne to duk inda ya fi rinjayar wannan ana amfani da galibacin zuwan ne kirdado an gani wai raka uku ne na yi ko hudu amma na furin jayar da raka hudu na yi shikenan sai ta tafi a raka hudu ne in ya tafi a raka hudu ne kaga kawai wato shakka yake yi amma ya furin jayar da raka hudu sai ci gaba da sallar shi kawai ba sai ya kawo wani raka'a ba kun gane wannan ko amma inda ya furin jayar da raka uku ne ba sai ya kawo raka daya wannan bambanci wannan da wancan akwai wanda ya rinjayar in ma ya zamanto ya ɗauka sallar shi ya cika ko kuma ya ɗauka sallan bai cika ba ya farin jayarwa to duk inda ya farin jayarwa sai ya aiki a gare shi in ya gama sai ya yi ba'aji amma a wancan bai jayar da komai ba kun gane wannan hadisai ne guda biyu daban-daban ya kasa ganewa wani ka uku ne na yi ko raka a hudu ya rasa wanda zai rin jayar. tunda babu wanda zai rin jayar, ya wurgar da wannan raka'an kawai ya ɗauka raka uku ne kawai amma in akwai wanda ya rin jayar wanda shine wannan hadisin ko yawa wa idza shakka ahadukum fi salatihi harra sawab idan ɗayan ku yana shakka a cikin sallarsa sai ya kirda don abin da yake daidai to ina ne hankalin shi yafi kaiwa yafi kaiwa sallar shi ya cika shikenan kawai ya zama ya yayi sallama yayi ba'adi a ina ne hankalin shi yafi kaiwa hankalin shi yafi kaiwa sallah bai cika barka ɗaya ya rage ya kawo raka ɗaya ya gama yayi ba'adi kuma ji wani ko to wannan shine bambanci tsakanin wannan da wancan Allahu a'lam eh ga Ahmad kuma da Abi Dawud da Nasa'i da daga hadisin Abdullahi bin Ja'far marfu'an eh, duk wanda ya shakka a cikin sallarsa sai ya yi sujada sujada biyu bayan ya yi sallama ibn Khuzaima eh, ya inganta wannan hadisi da sanadin shi hadith da ifni qala al-hafiz fil fath fi isnadihi da'afun li'annahu min riwayati mus'ab bin shayba wa fihi maqal ahmad yarwi al-manakir wa qala abu hatim laysa bil qawi wa qala an-nasa'i munkar wala hafiz saka yana da yana da rauni an gani amma qala munziri wa amma allazina qabilu al fi tahzibi sunan abi daud mus'ab bin shayba itaja bihi muslim fi sahih wa qala hayy bin sa'id thiqa wa lidha hu shaykh ahmad shakir fi sharh al-musnad shi kuma shaykh ahmad shakir ya inganta hadisin a cikin sharhi na musnad amma ya hadisi da izi eh na'am ya da salihin بسم الله الرحمن الرحيم بابي game da wajabcin jawuwa zuwa ga hukuncin Allah da abinda wanda aka gayyace shi zuwa ga haka zai faɗa idan an gayyace mutum zuwa ga yami kauya wuya ya jawo zuwa ga hukuncin Allah me ya kamata ya ce aka umurce shi da kyakkyawan aiki ko haka hana shi munkari Allah ta'ala ya ce a'a na rantse da ubangijinka wato Allah ta'ala ya rantse da kansa Allah ya rantse da zatinsa cewa wallahi ba za su yi imani ba har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su ya rasulullah sannan ya zamanto ba sa jin wani kunci a cikin ransu ga abin da ka hukunta ويسلموا تسليما كما سميك أويا غاية ميك أويا زوا بحكمك فقال تعالى الله تعالى يشي إنما كان قول المؤمنين kawai abin da ya kasance maganan muminai idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa domin su yi hukunci tsakanin su sai su ce mun ji ko mun yi da'a eh wannan shine abin da ya kamata su faɗa ko da zaran an kira su zuwa ga Allah da manzo don su yi hukunci bai kamata su faɗa sai su ce ina wa adana mun ji ko mun yi da'a to waɗannan su ne masu babban rabo Allah ya samu daga cikin su a cikin sa akwai hadisai daga cikin hadisan akwai hadisin Abi huraira radiyallahu an wanda aka ambace shi a farkon babi gabanin sa da waninsa daga cikin hadisai a cikin sa gashi nan An هريرة daga الله عنه Allah ya كربو musu أبي ya الله يقارى مسي يدايشي wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ayan nan lillahi ma samawati wa ma ard eh wannan aya wato Allah shi kadai ke da abin da ke sammai da kuma abin da ke kasai idan kun bayyana da abin da ke cikin rayukanku ko kuka boye abin da ke cikin rayukanku Allah zai muku hisabi da shi ko kun bayyanar ko kun boye Allah zai muku hisabi da shi an gane wannan ko to shine da aka saukar da wannan aya ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan yayi tsanani ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kai wannan aya ta fi karfin su an saukar musu da aya wanda yake mai tsanani wanda ba za su iya aiki da shi ba wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah idan kun bayyanar da abin da ke cikin rayukanku ko kun boye Allah zai muku hisabi da shi an gani in a zuciya in ka saka wani abu mugu a zuciya ka boye shi baka bayyanar ba gara ba ka bayyanar ka huta ina fata gane da abin da boyewanka da wanka duk ɗaya ne Allah zai maka hisabi a kai to shine hankalin sahabbai ya tashi sosai sun san ai kowane mutum a zuciya yakan saka wani abu wani lokaci za ka iya saƙa wani abu amma sai ka haɗiye shi baka bayyana da shi ba to wai in ka haɗiye shi baka bayyana da shi ba sai Allah ya kama ka akan wannan kuma sai Allah ya maka hisabi wane ne zai tsira kaga da wuya a ce wani zai tsira na'am fa ata wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka gurfana akan gwiwa me suka gurfana sun zo sun durƙusa ma annabi kenan ko wajen gaisuwa ko so na ji wani malami dan bidiya ce to ina masu cewa durƙuso ba kyau ga sahabban annabi suna ma annabi durƙuso an ce sun mabara ko ala rukab sannan sun gurfana akan gwiwowinsu shin durƙuso na da kyau ko bai da kyau to gashi sahabbai sun yi shin wannan abin da sahabbai suka yi sun yi ne don gaisuwa ga annabi ko hankalin ya tashi wato sun zo ne hankalin a tashe an gane ku sun ga an saukar da ayan da ya fi ƙarfinsu an gane ku an saukar da ayan sallah za su iya ayan azumi za su iya ayan jihadi za su iya amma ga wata aya an saukar ta fi ƙarfinsu hankalinsu ya tashi suna ganin to in haka ne kowa zai shiga wuta kenan to shi yasa suka zo a rikice suka gurfana kan gwiwowinsu to idan an ce durƙuso ne yadda wasu ke ɗauka to me za mu ce lokacin da wata rana manzan Allah yana sallan sallan juma'a a manzan Allah yana huduba na juma'a yana cikin huduba sai ga wani mutum ya zo wani bakawai ya zo ya daga murya ya rasulallah dukiyoyi sun hallaka kaza kaza hanyoyin arziki ya toshe ya rasulallah ka roki Allah kaza to wannan hadisin da wannan bakawai ya zo ai bakawayen an ce ya zo ya tsaya a tsaye shi bakawayen yana nan a tsaye ne bai gurfana ba to da a ce misalin durkuso wajibi ne ko kuma a ce durkuso yana daga cikin girmamawa da manzo Allah ya ma wannan mutumin inkari cewa ka zo ka tsaya a tsaye alhali ka gani ya kamata a ce ka gurfana ne ya nuna baka da ladabi ko to kaga ba a samu wannan ba sannan kuma sai gashi hadisai da manzo Allah ya hana wato in an gashi a durkusa annabi ya hana an tambayi manzo Allah game da durkuso ya hana misali kaga da wannan sai mu fahimci babu wani nassi wanda ya nuna cewa in za a yi gaisuwa a yi durƙuso bil hasali durƙuso yana daga cikin al'ada wanda ya saba ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam na'am na'am fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma baraku ala rukabi fa qalu sai suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gurfara akan guyoyi suka ce ay rasulullah suka ce ya rasulullah suka ce an kallafa mana daga cikin ayyuka wanda muke iyawa muna iya yin sallah muna iya yin jihadi muna iya azumi muna iya sadaka to amma hakika an saukan maka da wannan aya ya rasulullah ba za mu iya ba tafi karfin mu hmm. sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce shin kuna so ne ku ringa faɗa kamar yadda ahlul kitabun nan yahudu da nasara suka faɗa kafin gabaninku suka ce mun ji mun saba kuna so ku to kamar yahudu da nasara ne ku ce mun ji mun yi da'a wato duk da cewa ayan ya muku zafi misali kada ku ce mun ji mun saba ku ce ya Allah mun ji mun yi biyayya an gane sai ku dan tabuka ku gani ku dan tabuka daidai gwargwadon karfin ku in kun kasa to Allah ta'ala kuma zai iya gafarta muku misali eh subhanaka rabbana wa masir E, ku ce ya Allah mun ji mun yi biyayya gafara wato gufranaka ai natlubu gufranaka maf'ulun bihi bi fi'il mahzuf ai natlubu gufranaka muna neman ka ya mu kuma gare ka makoma yake an gani ku faɗa haka to sai sahabbai suka yi biyayya suka ce mun ji ko mun yi da'a mun yi da'a wato muna neman gafaran ka ya mu gare ka makoma yake a lokacin da su mutanen sahabbai kenan suka karanta wannan samina wa tsana ɗin nan ya zama to su sun hori da wannan kalma hmm. suna ta maimaita samina wa ɗana hmm. suka saba da shi sai Allah ya saukar wato a bayansa hmm. cewa manzo ya yi imani da abin da aka saukar gare shi daga ubangijinsa haka nan muminai ma sun yi imani nabiyyun amana billahi wa mala'ikati kowanne daga cikin su yayi imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa ba ma bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin manzanni duk manzannin Allah mun yarda da su ba ma cewa mun yarda da wannan annabi mun kore wannan an gano wannan mu ba yahudawa bane mu yahudawa sun yarda da annabawa gabaki daya banda annabi Isa banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yahudawa sannan mu ba nasara bane mun yi nasara sun yarda da dukkan annabawa sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da shi ba an gane ai kowanne daga cikin su yahudawa da nasara sun karyata wasu daga cikin manzanni amma mu musulmi ba mun yarda da manzannin tun daga farkon su har ƙarshen su eh wa sai suka ce wato su sahabbai suka ce mun ji kuma mun yi da'a wato muna neman gafaranka ya ubangijinmu zuwa gare ka ba kuma yake a lokacin da suka aikata haka suka yi biyayya ga maganar manzon Allah suka yi ta maimaita wannan abu sai Allah ta'ala sai ya shafe wannan aya din sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da za ta iya kun gane wannan kudin nan wato da kuke tunanin cewa ah, wa in tubdu ma fi anfusikum na aw tukfu yuhasibukum bi illah ku yi iya ƙoƙarinku an gane kada ku saƙa wani mugun abu a cikin zuciya amma idan kun yi iya ƙoƙari sai zaman to dai wani abu ya shiga cikin zuciyar bayan kun yi ƙoƙari Allah zai gafarta muku an gane wannan amma dai ya zaman to kun dan motsa dai an san babu yadda za a ce mutum yana da zuciya tunani shi dan bai saka mishi wani abu ba kun gane to idan mutum yana ta ƙoƙari ya kora abin shedan na turo shi yana kokari ya kore shedan na turo shi to Allah ta'ala ya san kai wani motsi kana kokarin ka tunkuɗe barna to anan Allah zai baka lada abinda kuma yafi karfin ka ba zaka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wata rai sai dai abinda za ta iya an gane to shine dalilin da sai zaka ce faman hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu indahu bi kamina wato duk mutumin da ya yi niyyar mummunan aiki amma bai aikata ba Allah zai rubuta masa kyakkyawan lada cikakke a wajensa kaga ai abin ya shiga zuciya yayi niyya yayi hammu amma bai aikata ba ko sai Allah ya rubuta masa kyakkyawan lada kaga shi hammu din nan ya yi kokari wajen faɗa da shedan domin kada abin ya shiga zuciya amma ya dan shiga zuciyar ya kore shi yana shigowa yana korewa yana shigowa yana korewa to Allah zai bashi ladan gwagwarmayar da ya yi nan ko da ya shiga amma idan ya buɗe zuciya ba ya buɗe zuciyarsa shedan ya samu dama ya yi abin da ya ga dama da zuciyar ya cusa mai abin da ya ga dama fa walakin man sharaha bil kufri sadran eh wanda ya buɗe kirji saban Allah ya shige ya buɗe kirji ainihin kafirci ya shige fa alaihim ghadabu min Allah wa lahum azabul azim a gane ko kaga ashe kenan mutum ya yi ƙoƙari wajen yaƙi da zuciyarsa sai abin ya gagara ka yi iya ƙoƙari wajen tunkuɗe ainihin wannan abin da shaidan ke zuwa maka da shi to wannan Allah zai baka lada na motsin da kai amma idan ka buɗe zuciya abin ya shige to anan kana da zunubi shi yasa malamai suka bambanta tsakanin hammu da kuma azam idan mutum hammu ne wato shedan ya dan shigan ma da sha'awa sha'awan kai zina amma kana kokarin ka ture baka san abun shedan na bujiro ma da shi kana tunkuɗe shi har Allah ya baka sa'a akan abun to wannan kana ma da lada ne dan kayi kokari wajen fada da shedan ka samu nasara kan shi to idan shaidan ya turo ma sha'awa na zina sai ya to ka buɗe kirji kana ta sha'awan har ya to ka gamsu da kana so ka yi zinan kana so ka yi zina kai ta yawo kana neman karuwai baka samu ba in ka je wannan sha in ka je wannan unguwan sai a ce an riga wato sun tashi ka koma can a ce an tashi ka ciza yatsa to da mutum ya ga cewa karfin shi ya ƙare wato ya gama nema bai samu ba sai ya haƙura a nan wajen lada zai samu ko zunubi zai samu zunubi ya zama azumi an gane wannan ko to shine ake magana a nan cewa layu kallifin Allahu nafsan illa aha wanne ne a nan shi shine abinda mutum zai iya fada da shi ko abinda mutum zai iya fada ya ture wanda ko fi karfin shi shine abinda yake bujuro mai wanda ya kasa ture shi misali laha ma kasabat wa alaiha maktasabat tana da abin da ta aikata na aikin alkhairi sannan kuma a kanta akwai abin da ta aikata na aikin sharri duk tana da shi na'am rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji mu kada ka kama mu idan mun manta ko muka yi kuskure kada ka kama mu qala na'am sai Allah ya ce na'am na'am shi wannan an gane wannan addu'a Allah ya riga ya amsa wannan al'umma in sun yi kuskure Allah ya yafe musu mm. abin da suka manta ba sani ba Allah ya yafe ma al'umman nan ربنا ولا تحمل علينا إصرا يا الله kada ka daura mana nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yanda ka daura shi ga wanda suka zo gabanin mu daga cikin bani Isra'il akwai irin nauyin da aka daura musu wanda mu ba za mu iya ba misali a gane idan suka yi zunubi su maimakon su ce mun tuba Allah ba zai amsa ba in suka saba ma Allah Allah zai gafarta musu ne idan sun kashe kawukansu kum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba fa in suka yi zulubi in suna so Allah ya karbi tuban su sai idan sun kashe kawo kansu sannan Allah ya karbi tuban su an gane ko hmm. sannan kuma maganar zakka idan mutum na da dukiya zai fitar da zai kasa dukiya kashi hudu ya bada kashi daya in mutum na da miliyan hudu miliyan ɗaya ne zakka a cikin bani Isra'il kuna ganin a wannan zamanin za a bayar a wannan zamanin nawa ake bayarwa zakka ɗaya cikin arba'in ko in mutum na da miliyan hudu nawa ne zakka eh dubu ɗari to kaga mu amma da sauƙi sosai to amma su ɗaya cikin hudu ne na dukiyar da suka mallaka an gane su bani isra'il sannan kuma idan mutum wato wanda jasa ya taɓa jikinsa zai sa wani abu kamar wuka ko reza ya ta kankarewa sai jini ya fito kaga duk wayannan wani abu ne wanda yake na tsanani wanda Allah ya jarabu wayancan da shi to shine mu ake cewa mai addu'a an gane ko cewa rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina ya Allah kada ka daura mana nauyi kama yadda ka daura shi ga wayanda suka zo gabanin mu na'am sai Allah ya ce na amshi wannan addu'a sunan wato taken wannan addini namu millatul hanafiya as-samha addini wanda yake na gaskiya mai saukin bi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim babu takurawa a ciki yassiru wa la tu'assiru wa bashiru Wala la tunfiru na'am rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangiji mu wato kada ka daura mana abin da ba mu da iko a gare shi qala na'am Allah ya ce haka ana amsa wa afu anna ana ka samu al-mushaqqa tajlibu taysir Allah ya riga amshi wannan ne duk abin da zai zama to mu shakka ga al'umma annabi an musu sauki a kan shi eh hmm. wa anna hmm. ya Allah kai mana afuwa hmm. ka gafarta mana kai mana rahama kai ne majibincin mu kai ne mai taimakon mu ka taimake mu akan mutane kafirai sai Allah ya ce me Allah ya ce na'am idan ka ga musulmi suna ta yaƙi da kafirai ba su samu nasara ba to musulmi sun kauce hanya ne amma idan har sun tsaya kan hanya to lalle Allah subhanahu wata'ala zai daura su akan makiyarsu inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz Allah shi taimake mu eh. Thank you. Allah Allah ya saka Da Allah a yi haƙuri eh, yau da gobe sai Allah kuma har mai ma ɗazu ne ko ko aka sa mai jiya ne saboda karatun. Da Allah a yi haƙuri ba mu ba mu so haka din ba. Ga robobinmu na za su kewaya kamar yadda muka saba wa masu muli a anfusikum min kairin tajibu inda Allah. malam le tambaya tambayoyi ne guda biyu ya tambaya ta farko ya ce wai da gaske ne ya zo hadisi wai ya inganta cewa ƙarshen duniya duk inda sahara take za ta koma ruwa kuma ruwan ma ya zama grey da wannan gaskiya ne tambayar da ɗan uwa ke wace wai da gaske ne wato hadisi ya inganta cewa wato idan kiyama ya kusanto duk inda ruwa yake zai koma me sahara duk inda sahara take zai zama ruwa ne wai duk inda sahara take zai zama ruwa kuma ruwan zai zama green ya gaskiya magana to gaskiya ba zan karyata ba amma gaskiya zan ce ban eh, san da magana ba gaskiya ban san da wannan hadisi ba ko ban san da wannan labari ba mai wannan magana idan ya san wanda ya gaya masa wannan magana ya kamata ya same shi ya tambaye shi cewa ya gaya masa a wani littafi za a samu wannan dan mu ma mu karu inda ilimi yana da yawa eh wannan malam kaman satin da ya wuce ma ya zo da maganan shafa akan safan nan kuma na san an mai bayani to kaman wasu wasi ne ke so ya kama shi kaman ma akwai yana magana wai ko da ɗaya bulu ce ɗaya baka to babban magana ko sanyi ne kawai abin da ake so dan uwa da ya sani shine ana shafa akan safa kuma shafa akan safa yana da sharadi irin na hufi kuma malamai sun yi wannan bayani satin da ya wuce na ce ka duba littafin a wato nail audar da kuma littafin jamaluddin al-qasimi al-masu alal kufaini wal nan ya kawo hadisai da dan dama ina ganin kamar ya kawo hadisai guda tara ne albani yayi tazyili akan su wato albani ya ƙara wasu hadisai wanda shi mutum bawan Allah bai sa a cikin su ba saboda haka akwai hadisai da dama da suka yi nuni akan ana shafan safa saboda haka ko da ka sa haɗin bauta haɗi da bauta misali wannan bulu ne wannan green ne ko wannan ja ne wannan fari ne sunan shi dai safa ko to za a yi shafa gare shi insha Allah insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk